بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يا فيلو يبلغن بكراتي من لتافيا التتمة لدروس المهمة لعامة الأمة gurgudu ne gaba na social barcode bai gacin bicina so shi fagen bai yanakin su sani wal ishirun karatu ya ishibe gubaici ngayi al'aimanu wa ku ci shi gani bi emice shi al'aimanu wai jamu ya al'yaminu an nuzur wai jamu ya an naziru al'aiman kutiji annazuru emice don na gama ya dufe ya gobe ni ce mini littafin albarka ko nabo manga al'aimanu salasatu anwa kutiji wata guta yaminu lagwi ka kawulin rajul la wallahi wa bala wallahi fala kafarata fiha kutiji nauyin farko na ide na wugayi yaminu lagwi kutiji ya tiya egan ezucin bici bagan ka kauli rajul ke zabe gagajina da la wallahi wa bala wallahi la bi ma'ana a'a wallahi wa bala e wallahi nole ya farko wani ya gaya wuce kutiji labiyu ya baci wani lagadi tabbata wuce kutiji labiyu ngayi egan mi na an sheke al'ada ya bayan egan wani kutiji na to agbagin tara na inji fahimta ku ke yayi na tenci jina wani ku la wallahi e wallahi wole ga kusan wa bagin tara gaggawo to kuti jina kunga ya kuti ji ya kakancho eba nauyin kuti na ji na mu nga man kan yi ya yi yau. Eji fahimta ku? to Manga ga zandoro na shi kuti e ba wani waje kewa ga aladu baga ga to ka fara ta ci zaba bugo na to ka fara ta ci zaba waje na gbagin tara na nauyi farko da wani nauyi ba ci gayi aliyemi gamus kuti shi ya algamus ke gba gambe kuti jiyan algamus yau ga ya bayani jigan yaminu lagwi wai kuti ji na gintara musulmi ya da yabe yi ma na gintara musulmi ya da yabe gina bai kuti ji umarjigan papa iji fahimta ko da da yabe yi ngala na na isha ga alagu fili yamin e ba kutijo ene lagu e ba kutijo na nga ikezo lu fi da mi wa be gagaji be za mi uji la wallahi bala wallahi wai ba za be zai e ta ku idi e fahimta ku. a takaice aga wa kake yaminu lagu wa gan هي ما يجري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد وغاينا دازا إيه، جنتا دا مسلم ويكوتيجي ومجي بكيو لكوكو انا كيزي بيا بيغا جي كان دورو لا والله والله اتشي غوني والله وجه اتشا اللي فهمت اليمين الغموس muchito ngayi ezuje kuti etinye ekache mutoti ogo kuti nna mejidana mejini enje ganzu gamana mai wagan layan kakiyo gamana na mezuna wallahi kaza da ka gutu mai shiwo wato na makoyin na ranar kiwo gamana wai zo amma ya bada shi biyoyi wa kuti latin Ko jo ga kuci je ba wace mun ga kawai ci gaskiya ba wannan fa wai wa albarka wace wai ci ga mana wato babban yabi ga sawa ji kuci a kaza mai ko ga shi fa ni mama ya sai mai ji kuci a waya e wani zai fi ba wago la kuci shi bai zo kafi mu shi yabi wani na gan kaza wa shi yabi mu tele na waya gibo na ga ji wa ta ci gaskewa ga ibiya biyu makaruwa shi ya bawa cewa ta ci gaskiya bugu alyaminul gamus e zuwushi kuti ya tiye gama na mutum mace wa gan gama na mai yabo ji ga gami da gba gintar ugba ya e ji fahimta ku man ce yi وهو أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم إذ وشكتي بتوشي قوى الله تالله بالله الذي لا إله إلا هو وما شكتي النجي كاذبا اتيا قمنا وصدت يوغا قمنا وينظر wunji bayan da ci buwa li ya tafi ha biha malam ri'in musulmi ya bodi sun arziki ya yagi musulmi ugo bi gai da haƙƙin na ji bayan haƙƙi uba wani wudai da ya ga kami shi kucin na ja ya da yawan na ja A amma ciwo ga zahiri ne na da kuti shi yiwuwa ne wanda <laughs> gafi rogomi to mun ga sanwa tu ga wahiyya min alqaba'il jinjin ha ci wuda mini tu laifin ci kojo wayya akbaru min an tukaffar kutin na mai ji kafara yawa egwe tabu bota tuko bana edi kafara ya kutin na na uji wayan da tile yi kutin na ga alyaminul ga musa ebona zandoro na shi kutiri na na lefe a ci a gaba waje wuce da waje wuce da lefe mutiji na waje wuce za da tozo n'ubi wani su ibe bai kya ci ne wadda yan doro yi ga ajiye gwaza wangi ce wani ga lawa jiki ya ya kuti mana aka ya wuce gaske wani ga logo annabi sallallahu alaihi wasallam ga ziki zandoro ya wuza kendo na ne fajeliya zandoro ya wuza na nauyi kutiye ta ci ngayi waliyaminul munaqida kuti ji ne za ta kpankuru ne wato na ji kuti na fiye ga lalle mi ji kuti na ji ya ce kiwo etiye na mi ji imani bai yi maya gaskiya ci ba ga wahiya ma kasa da alhalifu abdaha ngayi na alhalifu zai ji kutin na na muto mutakpa nkuru ga lalle ne mai jikuti tubo da nan a ci aguro fa idha khalafa ma halafa alai bogo ina jikuti tubo na khalafa ga a cele ba gani be ma halafa alai a cele ba be ina jikuti tubo na kafara an yamini a ga kafara jiyakin kutin na na wajina ga wallahi tallahi ya wallahi ya wani bankurota da wani ina wajen imani bai na da wani zumana wa kucin na shiye cin bankurota wani wa macewa ga wazo zobe kucin na ya wallau ga mana mutu biya tula ya wajen wallawa mm, ya wani a wuce dabe ga wallawa ya wuya wani mila gumbe wani yina wa maga yina wallawa ya miya don gole wa tula wa ya niga kucin na na wata kwankuroti ubana ubi a tula ga alamar ya cele ba to kita ce wa kafara an yami ni waga kafara jin ya kuci jin na bugu kuci jin na gayin ya kafara guba na shi zona kafara ta ci wa ngayi yaminu lagwi na wa wadda ga gaggawa bayi na agbagin tara a ce aga alyaminu gamus ebo ya a ga yi ka fara yawa alyaminul mun akida na tuwa talla tsallada na wuce ga yi ka fara ki dalili ga wucin so ga yi miniyan suratul ma'ida لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون so ce yayi hukunci ta al'amar yankuci jordanan Eh, suratul ma'ida ngayi bai wani gani ga la yau akidu kuma allahu bi lagwifi aimanikun to ca waye tiya yana je tare ya da ya bayan kuti jinaba wabe gagashi sau ga kuti la la'adun etiyan ni ya yadda ko ya ci tabbata ga walakin yi aqizukum amma kuti shi na toce lamuwa wuji-wuji nan gai bi ma a kattumul aiman kuti shi na izakpan kurota ladin gai alaminul wani akida wuya ka goga yana wai gudana a cigu a guja coga a cigu ya e ba dai na milena sai dai ya da dalilin da ce ta ya gami bugu na kuci shi ya ciya ya kinu da ya gambo so shiga ya gaba kuci na shi bayani ci biya tula ya ga wujen haca to yi na gun ya ji na dama faka fara turu mun shiga ya biya yi bi bayanin yau biya wucin ya bila bayaniya ka fara bi daga aya ƙur'anin man ga wayya tarjiu ila niyatil halif kuti jiyan al-yaminul munaqida na wani da zadaye zai shi kuti ki niya wayo niya mi de an ni wayo fa in lam yanwi yunzur ila sababiha amma kai zai shi nato a calalo ki sababe na luji kuti na nan wani kan da ce zai shi kuti musamman ke oga ga ya ganda gwaka ya gbamu ba kuma ga kuti ji wasunnatu liman halafa ala yaminin ina wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etiyan zai gashi kuti na wana fara'a gaira khairan minha wuce bele ya gaina wuce kuti tiwu wana ndoci dana na gegan wuce na an yi kafira an ha annabi gula ka fara wuji ya giyo ya yi na wuji kuti ga waji egwaluma da alkhairi gana wa ya ce labe wa khair wudu wuji na tsogwayi na na ga ya na suna wuye bayan kuti wani wato hadisi ta mai lagagayi yau gaya hadisa al-bukhari mai muslimi annabi sallallahu alaihi wasallam un gabi abdurrahman ya gina samre e zo bayan hadisa ga wa'iza halafta ala yamini wa ga kuci shi ita alamarin doco fara aita ghaira khaira minha wacille alamarin doci na walotuna lotuna wugega na ga wajina fakafir an yaminika a kafara jiya kuti ji wannan wa'atin lare wa kai wa bebe tuna so ya gana wa gawa ce ban da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya disa abu musa radiyallahu anhu ga inni wallahi in sha Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghaira khaira minha illa ataitu alladhi wa khair wata halaltuha mi jikuti gan betoci ke duga ba su ko miya taba jikuti ya ce al'amarin da ci ba ni cabili etun da ci yana gegan na to mi jikuti gan miya jina sai mi gada su na to gegan wata halaltuwa ni ci ga gidan ni ce aka fara jiya na to mi jikuti tiwubar nole e ga man boka go daga babu daga hadisa ke ga bayani fiku na mai biya yi bayin da nan nasiya hadisi ji wai ka ga ngala ga sunna amma ga wa sunna ke ba e fi fi ba annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam man gato wa kafaratul yamini ala tartib ina e ma e lafin lefiyan kutiji

wa mai tudo shi wani sokolu yi ba, su kwasa wuki labi a yayi ko? Ah, Allah ku ba ngana ga kad faradu Allahu lakum tahillata aymanikum akika to ta bakabolada tahillata yana ya ga ya jiya kuti na e je ga jina su kwa pala cici Allah ta فرض الله لكم Ina أيمانكم ga يقعد بيانا kuma za a doro ga tulefi ka zallo mu da kafara ya wannan gole tulefi fi bai bai be kafare sashi madaki ha kafara mini na yi ka fara na kuti shi da mu idi fahimta ko adelita fi be sunna ya muktasar fikil kafarat bayani kokoro ge tiki wo etiyan matsala ilimi ya kafara yau na ashek tarika kada watsun littafi wa kwakwurogi amma ku fa'ida je ya kan eti tun kafara yau kafara da wayan zai tsoba iyali lokacin da aila ko gyagi mauna to na man jiga ga tuba na adai na jiga ya mu dai asar asar na yi mawukufu nan kun ji gana na biya ya ce ka fara yin zai gatso ba ne wani ba amma dai zai fi yi kago ka fara da wani za a kuku nan ko ba kantanci ne ko za a gbakun azumin ya fi nan ya eh, da wani guloji ka fara na ko a ce a gan zage wasu na ibiyan wani nan ko ya gibe ce sun da ya rayu mutu to yanki wani ka fara da wani ko a ci a gaza ya gatsa bai ya liwi gidi ramadan yana nke da gina ka fara ji a ci gaga zai ga azumin ramadan fata an ramadan waro ke da bena in gagbata na tatiwa na mutu ibe ka fara a ci aga ina kan alaji ko zai jin umura na yi jina waga biyu jin gauta waga fidiya ji da bako fidiya ga wale ke ka fara na ga mutu yana waji so kuci fabi wani ya tunu na jawa ga olwa wacce alona ka fara ke da bayan zihar zai galla yi miwa bekin yau abin nauna imi na jara mu su ga ka fara ne don ya tsobon tsoban na ne a ce ga ka fara ke da bayan zai gaza wu a na wani famashin ko moto da jiza tibicicin da fara ke da bayan kuciji ya kuciji gabo katun ita ci ubayi nan da fara ke da bayan nazaru emici zumaya kuciji oga ya gada yanki bo ya mice bu so da ka fara oga mice ga waje ka zo ci beja oga ka fara ji ike da ka fara ya al al'ilawo nga ya zaba giwo ga shi kuti ga mi a tsoba yi so wa ga mudde kafa sabubiya sai nga fara ce ka fara ce tun ilawo to nga wale bata na ka fara ce ba mai wuwa ga yi makanta ya tunce guri wuri Allah ya tunce guri yiwu su kufan wuyi to yanayi fara ya kuti shi na nana ka fara an doro dai na gimi yiwu na nadi na nadi tun nadi da ga olu eti ku gba yan fifi ale fi na na to yan ku ti ji dana so ko ga yi qur'an o ga fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tutimuna alaykum kaffara yan ku ti ji na to yi mun aqida na to wata ga a ci ga o mabe ni a cha na wa ito ma sharati masakin mai amsati masu na alaikum ya gurgudu ne ya zije zami ya jiki na ina wai laƙpai miwaji to giwoji ko ya giwoji wajen ya israfa wajen ya takatira na wai gwaba wai ya fi madaba fi yi yagi wa make yagi a azata duk da tatacin ya ba kwawa mu to a ganyen na waya ki fahimta a do ga gima wasu sun ga mai kiyan auki sotun ko kin ofa zagu ga yawa na to mun ji sallawa bai yi na ke jalabiya na wayin zagi zagu ijabu yawa go yawa e duru bai ijabu wa daidai zuzucewa biyu ko tsaka duru da niyan ijabu kafara wa da wani ya farko jiyangici ya zagu oge ko kimofin zagu autariru raqaba ko kwa loji gwagi loji gwagi kabe da wuja su kuye wo soddana na waga shi wuji ne buna wade kagbo amma wuji da ba ko kwa wuji soddana wa madewa wannan ganin ne kuma wuji faruwa ke gwani na ya zada na dewo ba wa dewo shi gwani na yi jira ko shi otu da na wadewa to n doro daga bai ji faru ya wani ga so ce ga faman lami ya ji zai be de kagboyan wuje na wa lugwa gina ku de wuja na fasiya masana ta ya an zai faguta a gufe so ci ga zalika kafaratu a kun na tsoron ga ya ji danan ga ya fifiyayen kutijo laifi na tso je bayan kutijo na wani ya gatun na jelo ga laifin wuce fiye ya wani bi mi ba idan halaftun kan doro ya ga kutijo na kafara wuga da maka kutin doro ya gaje ci ta kwankuro na so ci ce saitun ga wafazuwa imanakun e tsa kutiye jire imana e tiya be kuti jire ya la kuti ji e tiye zo mare andro wa eh, e ga gaga ji uta kwan profeji kuti e ya tarayeji e bana wa de gwalo kafara kai maji kafara ya ga gadan lembayin socho ngala socho ga wafa zuwa imanaku e tiji ya lakutiji ya zoma socho ga kazalika yubayyinu Allah lakum ayati an ni ga yete ayi ziya ne la'allakum tashkurun e bai lai fizija dajin ya yi nan su kuyi zai yabo ibina ba ta sauki jiwo ya shari'a man ce yi gode A ya ga manya ji bayani yi yau ya farkon ga itko raka ba fa'in lam yajid kawo da fa'itu a ma'ashirarci masakin ya yi yayi zagwagba gizi auki tsotun kokin wafa likulli miskini nisu sa'in min ta'amin za gbagba gindoro yana oga yi wani iki ha gafiye sa'i sa'i gole sa'i ni arba'atu wanda guni muddu guni muddu guni na kusan kpanu ni yiwu ya bu yau dina ilawa zakatar fitir nan gole zanduro sa'i sa'i ni na mauna wanda guni wanda zai ga cewa umaga bagbana ita ta ce wani ke ga ayi lashishi eyi no gukin wa iwa ne so dai kpano gafi gafi yi ni su ayo gafi su ayo za ku wanda gwani ga wale ga wade ikpano gutun ka fara gaji eje obe boya wage wake ya na kan sha biyu kowa bishe zuwa biyu kowa yi kan wangi alagi wangi fi ne ba ko ga shakafa gafi gafi a landora shakafa gafi ne talaka ne ba kufu ne ma wasu san ko ma wasu san uboje ko wani shawaga so ci ga mance biyan an kaleji ga ausaubun ya sturu fi solat ko kwa tufuwa na to ga ya fuza tsohon bi sallah jiji bai jiguwa so kwata mini sallah wani tura dai na wade fan na ka kwaci kan yi ba sallah wani ga yi kiri yau jalabiya na zaguwa ce ga wakin yau fa'in lamai stop yi sa masala sa ta yi amma ka wade kagbo tun na ja wade kagbo wuja wadda ka gwe ya gya wadda ka gwe wa kinfa ka can ya yagi ke da sauki ga kiyan ya wa kinfa go ya yagi da sauki ga to ki a ga wadda otun wadda ofiya zunguta wadda ofiya zunguta a zunguta na wafe da na wala milatoji kashi wafe ina wasu fa fe ina wasu fa man shiga yi na gegana wulami otu da shi damini hazu ya ka fara na iwaga ga wulami otu da shi na abe ke dai za dai kagu na na gayi jimhuru ya manjo amma wa ne ga miwo ma ni ga sun gutan na fefe wa juga je uzuri ya mi a ga uka ta wa feina wa fa wasu kwali fabi ugo oke la ena la jimhuru ga azon no lami mi tudo je ne wana da wana wo ma ke be ga walo ji gwagi wi mu'mina ugai kafira ma ta tanga tariru raka ba gogo amma ayan da ce ji shara ne hukwa ga mu'mina wana mu'mina chage wona kira abdullahi bin masud ga fasiya musalasati ayyamin mutatabi'a kira ne bu bagala jumhuru kwa kuma jiga mula mutu ojo amma kira ne tattula gana gayi ya musala ta yaya wadai fiya zunguta a biki in nimi ne guta na na yojina kafin yawa na yayin gi kin wofa loji gwagi kafin wa fiya zunguta na yi wako sai bayani wuretiyar annazuru annazuru ya zo bayani ciyar kuci shi ba ne bayani ji dukkan ya ce alamar yin kuci shi amma yi wa waga ilami tu bayani mun kwakwaro gikin dona man da duniya yi nan su kan ji amfani da wani wuwu ya gima kanta na yi caka a tunan ji fahimta ko amma ya gane shi da muhimmanci matsala doro nan gawa jula bai kokoro gida nan daga dena ji wayi gi makanta ta dai titi a ce waga agbi waga matsala kaza waga ga wati wani wan nazaru ene nadru na mai ji fasara ga an yalzima an yulzima al-muqallaf nafsahu shay'an lam yajib alayhi fasara yin nazuru wani jayayyo ga abin waga ke nazuru e ba shari'a musulunci mu ga an yulzima al-muqallafu nafsahu shay'an musulmi na ji baligya ni ce bi an kalina in ga yi mukallafu to wallahi inda ci wuluji kpaku ya ci ta ci ina lan ya ji ba rai sokolaji kpakata ti wani ina sokolaji kpakata ti wani ya zushi shi wallahi wuce wuluji kpaku ya ta ci mun da ci daga waga yanayi na zuru na kpata ma na nigato ga ilzamu mukallafin muhtarin musamman shai'an lillahi ta'ala ودينا أجماني شيء مسلمي شيء بيان كلينا ونمند شهادة دي فصل أي مكلف دون غاي المسلم البالغ مسلمين هذي بالغ يعني نا دي فهمت أكو شيء بيكيا شيء بيان كلينا المسلم البالغ الآكل وهو لا يأتي بخير nga ma emi cena wale da na wai la alkhairi bare ki man jiga e kpabe wani la alkhairi bare e bana fasara hadisi mai la ganga ida na wai la alkhairi bare wa inna ma yustakhraju bihi min da ada ja la ya e latiya daga ba e ce zai tayebo ya tunguru ya tita ciuna nazaru daji lau lotu wani waga mai ciwon abu ba kabo da ya lotu wuce waga haji ko ya ji sadaka kazan su ko waga kazan jin yamina kuma ji waye gwaba ciwo amma ya bo cin na wa bebe en na nuce mi ciwo wani man ga wa wa makru'un e mi ce ma ya zo shi shi fi ce mi mi kazan mi aji kazan en yi wani na fodan ade mando cire wato ga haramu yake ibnu taymiya na diga da littafi ne ga ikaz lafa mana yan shek suleiman bin muhammad al-luhaimid mu ga haramu yo wace mi amma man ga hadi zai ga makru amma zai ga haramu na amma ga ga makru na ga yana boka gana wa huwa la aqsamin kuma ga emice iri-iri wuyo emice ti atiti ta mini ya egana iga manya gaga etiyen kiwo etiyen layati bi khairin layati bi khairin ke kpabela ya ti bi khairi ya a ga emice a nabi ga emice wani bebe alkhairi ya ke a nabi kpabe ga mutu ya ibn hadisu hadisu abdullahi ya ji sayidina umar in bai dan sayo buhari gan sayo muslimi abdullahi ya ji na umar to ci bai boyuyu to mutu babu ga nabi sallallahu alaihi wasallam na ha ani nadiri annabi kan آن آن نيضافيت شيمينا النبي كان النبي مغغا انه لا ياتي بخير امشي الخير بشان زماني وانما يستخرج به من الباقي ادا جالو ودا جا سينا دي ولا يبتتش لا يتيا ذا دي فسر حديث النبي mudaji wallahi botanci layin tiya emici mini amfani gwada wani to al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala wajen fasara ti bi khairi ga laye ruddu min alkadari laye ruddu min alkadari emice kan waye na soko kanawa na ya mice gan zai yi mai tayana so kwagu sa mai aji sadaka bai wuka kazai ko mai afi fiya zun ka wanda wani usawa ne abe kere ka so ko kasu satati ba na wanda usawa so ko ga kaza zaji ya mai na mai wada na imi na mai wada na ga ya da na mai wan wan shida na mai ga da nasara ci ude shi shawar diushi ya ji sadaka bai wuka kazai. kulawa da mai wucewa rai ga imanai layati bi khairin yau kin da imamu na wa gana hadisi hadisin da cina ji bai tiwe na hadisi bai ga la ya ruddu min an nadru la ya ruddu min qadar shay'a ce ka doro wa ai bayan su kwa ka wa jina ba na ga ifasara ebu riwayan do cina ji bai kai e ji na tabbata na ngai e ji ga na fasara imamu nawa wuke ta fasara ne ya yi bai buna man koyo na ji shirin ya soye na shirin yi gai ga albin hajjin su ku guga alkhairi wani da majin adini su kuma albarka lada littafi wuce su albarka lada littafi wuce tun na nawawiya riyadu salihin min hajjin muslim al-minhaj shirin ya soye muslim min hajjul muslim wucin ya ziyo sheka bakar al-jazahiri wani ji hajji alifos maji ji dimashi matsalaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wili me ya biye su ku gobe alkhairi wa inna ma yustakhraju bihi min albakhil. bakhil imamu nawa gama na ganna annahu la yati bi hadhihi alqurba tatawwa'an mahdan e botan che bebe tunguru e tun ibada ya ga me ben fazun boye da soko me ben ji sadaka boye da soko ni yemi dawana ga e botan che jiwa wa inna ma yati biha mukabalatan shifa al-marid ga botancin wudaju bebe tunguri e ti amfani ndoci na ga bayu na ke zanyi yi na wa mana ko we de bukata ndoci wuce bukata wuce la ba be ki ha be mi ce so ko de ka so ko me ce mi be bawe ke de waga kaza mi me aji kaza na ngore mukabala mai tu ndoci ngalu na gawa ji kaza ya tsocho ina nabi muhammadu ya kwana da wani sallallahu alaihi wasallam ibotanci biye biye giyan ibina hagan wa zaye ya ibotanci to bojin gai gaga albahilu laya ruju min malihi shay'an illa bi iwadin adilin zido alama a akhraja ghaliban wato ya botanci wa ya to ya etiye na to ala iwad amfanin da ci biya wani amfanin wuce ma ke gan? ina watiya na gwako ya batanci lokaci na mamuwa na launa da ce bayi miyo mu ya tuwe gama da amfani yin zagin na ko wadda shi miwe kawo mawawa wa shi miwe ya wawa wuya gala na diga alamar yin mice annabi wula asibanta su bai kiyan da alamar yin ebotanci ke ga jina filoya soko soko wani ga sai wa ce miya ga waje soko aka zaje ya wana sai wajen yawa wo na ji wujin yawa na suku wajin da zuwa ni lafiya na wasu azayin dogo ka wucin allah wa ba su mazu ya na ni da na fila ya shi sadaka ce wa in ta'udu ne matallahi la ha. to man ga wa huwa la aqsami an nazaru yemi ce wa ga kakai gangan na. gaggata ka ne ya gutsayin a ce a gaman labe abu amma wa da littafin da ci ugun a ce man ga da annazrul mutlak annazrul mutlak e ce na so yiwu mice tsintsana wadda ce ni so kuma a ji kaza wa juye bayan ruwa ga so ko ga kaza jiyami me aje kaza ngai ka qawlihi lillahi alayya nazru mi da lotun kaza ya toci mi wula di pakata timbo ga mi lotun guru kaza ya toci mun je ga so ko sai me aje kaza ya waya yaji e fahimta ku walam yuhaddid amula iyaka tica nya ina e wajina gato fayukaffiru kafarata min zanna ga kafara jin kafara yan ji nola yan udami ne na lallahu be babu ne wani babu yan ji da na babu yan ya e wani kafara anyway e masala ji jiki yan uyi ba da shi ga yi ji bayani ya ce kafara ji ko kiji guwa lo ji gwagi ya yanki, kí wọ́n fún zaguo ya zaguo yangi káàbẹ̀ fún ya za wọ́n fi azọ yẹn fọgbú tí ó lámìun tó dọ̀ṣe tọ́ lórí zandoro gámi ṣe gan wọn ló tún gúrú náà ẹwà gú kí hàn sá ètùn lóbe kí hàn ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ na e e umar ńlá ló musulunci òun ti ṣe mi kin na hadisa al-buhari bai musulmi bai sai da na umar bai ce mi gan waje iti kafin masalaci ka ba amma wale wula allo musulunci kan gada in gala man ka kafiri ga mi ce waje wajibi yi no ga shishe lada bai mi ce wuce na wajibi ta tubo ebe kibo ibu shani sayidina umar sayidina umar bai a nabi sallallahu alaihi wasallam mai fannoci ga inni kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'taqifa laylatan wa fi riwayati yawman fil masjid haram annabi mi dai gabe ni lokacin jahiliyya lokaci na wala biya ibe musulunci yana ko ila takwasun go musulunci wa yana a'a lokaci ya jahiliya wunga yi lokaci na musulunci wasu biya da wala biya da iji fahimta ku ni ce mi an a saki falai lagami a je itikafu ya shi ni ko itikafu ya fuye ni da matsalaci ka ba ki ya min na mace kanga kan gana malalo musulunci kan gana ko musulunci labiya yana annabi sai gami ga fa'au fi bi nazari a ṣiṣe ladaki ha emice yawe ina ga waji da na dajin dajin ya e wani yi tika kun ga ibadu ya ƙur'an maga mini sai fauji gurujo funa bi nazari wa ya kafuna yau man kanin sharro musafira ilamishe e e lashishin ladan gani bai mini ja gace ne a caja fesu na yin farshen ruga gami ba na aya da wani ne la kagbo ya shishe ya alikawale ya mishe nan bando ce su shiga wa ma an faktu min nafaqatin aw nazartu min nadrin fa inna alamu. ya'lamu indoro ne ya gawo ya zike na a caga yi min doro ne ya gace na su kwakwere ewana wowe titin guru na sokoke emina wace gawajin guru na rị bugu etu bando ce so shiga waliyufu nuzurahum wale ya tawafu bilbaiti latik allah shi sha allah da emi caji wale pata dai kagbon ya ga waliyufu nuzurahum yi suratul hajjah kagbola da giyan emishe annadrul mutlak wiyan kakanca ijike de nadrul lajaj wal ghadab emiche ti emibo egbomi ko enwuje wọn lọ́dá mufe chemi allajaj bi mana aljidal wal khusuma نذر الجدال والخصومة وهو أن يعلق نذره على شرط بقصد منع نفسه أو حسي على فعل شيء فهو مخير بين فعل ما نذر أو كفارة اليمين manga انا wani kpagan bai nazarun lajaji na emice mi gwe walgado ga ya zaula ya mi ci wulwulu ba ala shartin sharatin doci bai kasdi bai manufa da kpekpaya mani inafsi yin kaci tacin etun doci lo au hasiya ala fili shayin ko ya ti tacin ufu ba eti dizin doci ga to zandoro ga cemi e ta sharati lacici ni a ji kaza ko mi chemi na ce wulu fe bana fumi shara nyetun ka zalo na wannan ga ga alikawali indo ci jin ga fe ka ga ga tunna ta yace emicen na la hmm, mami cere mebe lankunta to ga fa fili ma nazara ya e sadabi wani mubebe fili ma nazara ya e tuna uce mi tubo ga walona au kafaratul yamin ko ubebe kafara etiya kutijo ubebe kafara kutiji wami chega wa jin obeja wami chega wa kan tita cin otun lochi obe kan agato nimi ne gubo ya gubo kwa tun chilo na obo wa kan ti oda ko kwama aka fara ji ko madazan etiya ina oche miti na kafaratul yamin ngata uwa ngala babu nai da alaka bai wasu alyaminu wa nazara emice nauyin ya kaci ugayi nazrul mubahi emice na wana emice na yi mubawa halalle na wuce na wana mustahabai na wana ọkụ na yi almubah agawaga ya yi mubawo agawaga jan amagawagan alugwa amma da ya kwayi jike shi ji fahimta ko da kuda yi ciceci wa jina ga kila wace jima ga wawuwa an yanzura fi'ila mubahin ga ya zuce mai tiya fi'ila mubahin wa lotun ya halalle ya tuna yi halalle yuna ka lobsi saubin ke fufa ya tufuwa na amma hukunci ya mubawa ya ba usul fiki wude fesarawai ya yi mubawa kan doci amma umai la hukunci wajibi kan da ce umai la hukunci mustahabi umai ke la hukunci hara umai la hukunci makruh iji fahimta ko misali kalabsu saubin na man gaba da na yawofan dole mu ba wuya lalle ko amma kan da ci yawofan yi magaina ya halalle na ina alaji paka ta ciwo ba na e ba mai usulu jofa to kan da ci alamariyan e welaje kiyan wajibi wabi tsalla jiji ewofan wajibi kan zo jirujan wani sokogo olaya fun sogo arin ga ola ni opa wabe ga waji tsalla na go tunole ajin idan na waji tsalla ya guna annabi so ya ma fi auruku dabatin ko tutuyar dabba halalli wa e za mu ce gami a fawon iri kaza ko tu tattagi ko rakun ko doku ko mai fa moto iri kaza ko moto iri kaza mai adaloji kaza gato ndoro na gace mi titun halalli na jogon walo na fahuwa mukhayyarun bayyana fi'ilin nazaro zanna ya e tsalayu ko dai mu bebe tuna wuce mi gama lona au fara yamin ko mula kafara wuji kafara yankuti ko fawo iri na wagawa fana ko da tuda ba iri na wagawa tuna ko ma ga tuma ga fawo iri ka zama wadai da jikin ha da ji kafara ebo yami na wace ni na qur'an waga waliyufu nuzurahu ya shishe ladabe yami e na je gace na ichike de emice enici nauyin enici ngayi nazarul makruyo emice na nafona kamar nazara ya fa'ala makru an ke zai ce mi gawa lotun makru etu na tsawa nafona gato etu yi rikici ya nafo shari'a jini da na wa bi ci gwalwa shi zai bayan wawan talona wacce mi ce ga bi ci gwalo ta mi galo wawan talona ko bi ci gwafi ta mi ga gada masalaci wani na wani ya tuwa na na fana ko bi ci gwalo mai alati mai makwaya bi ci gwafi wani ya tunaji makruwa gato fayusannu an yi kafira kafara ta yamin waje sunna na zanna ga kafara jin kafara yin kuci shi na wala ya falul makru'i etun na na mai tuna shari'a na foga wa loda na omoga bebi yi ma wa mai wato ce ga waje na shari'a la shari'a wa na so a gaina ya gaya wani amakru lugwa omola kafara waje yamin na na wace na nauyin ya toci mini ya emice na shi dai na ngayi nazru ta'a nazru ta'a emice tiyan etungurulo emilatu soko fayajibu alwafa'u bihi wajibi ya na yi ga shishe la da ganbe alkawalina etiyan mice wannan ibo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga man nazara an yuti Allah falyuti'u zandoro ga mi chega mi agbasoko ni alo tunguru kazana falyuti'u un bebe tunguru unchi ula mi utusoko ula tunguru unchi ulo ga shetan giuza eti tumucho ma nagayi ga nazru ta'a hadisi ma manji shara yi ci ba nan hadisi wani ziyo yin al'imam al-buhari wa mi ce gawa wa wani don le ya guru yau ko wa mi ce gawa ya wani wo ya tunguru yau ji kokare wa bebe ya guru nan wa gawa lo ne ichi dai kafara ya tsanyi ci gama man bebe yin ya zumago nazarul masiya emice etinye tunle mbalo ezuce mi gawa lotule fi kaza keki na wọ́n mi ce gawa fingi wọ́n mi ce gawa dayaci wọ́n mi ce gawa ya fi azun don lokacin aila ko wọ́n mi ce gawa fi azun efo idi ne lalla sallah na ifa idil adwa ko idil fitri ngole azum wuce a ramu e tun le wai wa lo nan wa mi ga sai mi ga gama nazo ni sai magagi ka zanwa har ka ji biyu ce ko banza amice wannan gobe ga yi zai fi bai ji alfahari bai giya betun dede mi ji jini gami ga ya gami ga uji su kusu bai ce ne man ya haru malwafa obi haramu yau ne zaga shi shelada gan gami micen ne na wa yi kafiru kafara ta yamin zai mace mi gama lotun da na yawa gula kafara uji kafara ya kutiji kafara kutiji ubi ako Ki ga-ele aja kafara kutu ndị ọrụ. Kur'aana bayani baya anyị njọ anyị. Nga fa kafara tụrụ ịtụ masaki na min awụsa tima tutum na ahịrịokum. Min awụsa tima tutum na ahịrịokum awụkiswa tụhụm awụtahari rọkọba. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كفارة يكتجوا يزغوه 'yan gicigi a gai zagwagba gijo ko kiwafan zago ko loji gwagi oje momina nimi ne guta na kafin yawa wafi azun faguta labin tudoji iji kokari ka tsawon sanbele izaga kuti ji mutakwa nkoro kiye na waji to ji tafabi wina na gawa tun yawo man ce gun bayani mai yi hadisi e ci kago ya al'amarin na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi ga wa man nazara an ya'si Allah zan doro ga mi ce ti tun liyan ba mi ulaji pakata timbu sai mi ga tun fi kazalo nazarul masu ya ga da wani yanayi nazaro na ezu shishi bi hankali da samun ya ji mutum daga da lotun kaza mutu ga da ji kaza ko wangi ko tudo nga yi ga nazaro to wayi tunguru wallaje kpaka ya ti oyo a ga obe biyu kin da na nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam amma wayi tun da dio annabi go tuya betun wuce wula gwalu da begin betun da de ngayi wa man nazara zandoro a ce mi an yasi Allah ga wale su ko bana fala ya asi nga lotun le mba unce mare nga lotun le mba unce ma senga o yibo ko senga o sungo be wani da joma fala no le na la nei anaiya enwe no ga joma re da ma. ngala hadisi ndo cewa hadisa abu dawud na man shiga isnadi ne fi da bara ga la fi ma'siyatin emiche da eto ile mbaba iza ba miche titun da dewo gan walo wa kafaratu kafaratu yamin wani udoji kafara ya kutishi wala fi ma la yamliku bunu adam a ce ga yi na zawangiji giji mulki wana waje mallaka wana wana gace na ga walau aya su kuma waje mota waga su ko waga kaza jiya mini na shi mota ji sadaka ko wa maje mota wadai waje mallaka yin na indoro na waga ce tiwo na wayi yana waje mulki tiwo ga wajen wani fiye ga wajen jama'a shi na gayi karatun yayi na karatun yayi na daida zai tiya al'aimanu wa nuzur kuti shi gan beki yan bai mice shi ndoru mai wagayin wami wami da kuti shi ọmọ wami beki yan bai mice ba ta wujen na shari'a ya yi fun ba eti ubona iji fahimta ko jiya na shirya ya yi hun ba ya ci ubana e zaga mi ce gawa tunguru ha jeli ci da be yu a ga yi na yi wuna ya gungi ci wuce ya bebe ki ha ya bebe tunguru ne e mi to mi ci a ga wa yi mi to gizi gawa fiyazu ya bebe tunguru ne ki dalili ganna e zanzagin da ciga begga gani be gi za mu ci ko sahaba mu ci ko ga yi sayyidina umar abdullah o te go dem ni sahaba mu ci ko jo na tula be fatawa yana e atula da hadisi e ilimin hadisi a ɗan ni za gutuwa ba na da hadisi na da yawo mai abu na tuti kusa wani abdullahi ibn umar in zagin da shiga gabi wani gan na mi ce mi ga waje sallah masalaci ku ba na masalaci ku ba gama nabi muhammadu kan yi to nulo madina na wacin ku ba bai zo kafin gugu da jiniyar madina wani ibina to ba ni masalaci ku ba ta yabe babu jiniyar madina isa dabu gwargwado da mini suna madina ce ya zala ziyara lobo gama lagwa ko alaji da ya ja dago annabi wasu ajiyar ziyara lobo da ji sallah masalacin wuce duka yi to masalacin albarka kuwa gan nan face mai ganwa ji kokari laje pakatacin wawa da sallaji babu masalaci ku ba nan ma ji hajjali ki hukunca abdullahi giyan sayidu na umar fai gan zagin na ga kpankpan da sallaji masalaci ku bo kini giba yin zibo yin na obo kin da na bayanin na bada littafin minhajul muslim ya shaka abubakar jazair wani gbogbo jama'i musulmi ji iri ta alamar yin mice a ce a gabe izagabe ce mi gan to ya lokaci ga bayani gyabu gurgudu ne ga na social barkudu bai ga cimcinan su ku fagen bayan alkhairin ya dufe na su ku mai bayan yi otoku shari na wai kan waya wujoji ya ce dufe na wani su ku kan waya yi shi otoku سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب